Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأ تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله Hausa VOH ke magana a cikin shirin sa na safi zango na farko a jirin shirye-shiryen da muka sabuka muku a kowace rana. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kuro haka da fatan kuma an wayi gari lafiya. A jerin shirye-shiryen da muke dauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka hada da shirin nan na duniyar mu a yau. bayan sa kuma muna dauke da shirin nan na muryoyin ku masu sauraro sai kuma shirin na tsaftar muhalli daga nan kuma sai shirin afirka a yau wanda zai kasance cikamakin shirin shirin namuna wannan safiyar waɗannan dai su ne shirin abubuwan da za mu kamo ku a cikin shirin namuna wannan lokaci da fatan kuma masu sauraro za su kasance da mu daga farkon su har ya zuwa ƙarshe jama'a masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti uku zuwa shida da minti hamsin na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7 da minti zuwa 8 da minti 20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6 da minti 23 zuwa 7 da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Masu sauraro Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin namu na wannan lokaci jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da za su zo muku ne bayan Abdullahi Salihu Usman Katsina ya fara da karanta mana labaran duniya. To da farko ga mahimman kanunsu kasar afghanistan taliban ta sanar da sunayen wasu daga cikin ministocin gwamnatin da za a kafa an cimma matsaya akan karfafa tsaron iyakoki a tsakanin kasashe makwabtan kasar libya shugaban kasar iran ibrahim Raisi ya ce kasarsa za ta karfafa alakarta da kasashen yankin latin amurka yanzu kuma ga cikakkun labaran da ke da ke majiyar kungiyar taliban sun sanar da sunayen ministoci waɗanda za su rike muhimman ma'aikatu guda uku a cikin gwamnatin da za a kafa a ƙasar afghanistan kamfanin dillancin labaran university ya nakalto daga wasu manyan jagororin kungiyar ta taliban cewa an ayyana mulla abdulgani baradar a matsayin ministan harkokin waje sai kuma mulla yakub ahund a matsayin ministan tsaro sannan kuma an ayyana khalifa haƙani a matsayin ministan harkokin cikin gida. rahoton ya ce majoyin sun tabbatar da cewa an kammala tattaunawa a kan sauran mukamai na ministoci da kuma yadda za a kafa gwamnati kuma za a sanar da hakan nan ba da jimawa ba kafin wani lokacin dai wani kusa a kungiyar ta taliban ya tabbatar wa kamfanin dillancin labaran novosti cewa a ranar uku ga wannan wata na satumba ne za a sanar da kafa sabuwar gwamnati a kasar ta afghanistan har yanzu dai babu wata ƙasa ta duniya a hukumance wadda ta fito ta sanar da amincewarta da mulkin taliban a ƙasar afghanistan amma ƙasashe da dama suna ci gaba da gudanar da tuntuɓa a tsakaninsu da ƙungiyar ta taliban akan abubuwa da dama da suka shafi alaƙar su da ƙasar ta afghanistan ƙasashe irin su rasha china iran pakistan da dai sauransu suna ci gaba da gudanar da ma'amalolinsu na diplomasiya a ƙasar ba tare da wani tsaiko ba ministar harkokin wajen kasar libya ta bayyana zaman taron kasashe makwabtan kasar ta libya wanda aka gudanar jiya a kasar algeria da cewa ya yi nasara tasha rasha today ta bayar da rahoton cewa najla mankush ministar harkokin wajen kasar libya ta shaida cewa dukkanin mahalarta taron bakin su ya zo daya akan wajibcin dawo da aikin haɗin gwiwa a tsakanin dukkanin kasashe masu makwabtaka da kasar libya domin tabbatar da tsaro akan kan iyakokin kasashen nasu ta ci gaba da cewa gwamnatin kasar libya ta kammala dukkanin shirinta na ganin cewa an gudanar da zaɓuka a lokacin da aka ayyana ba tare da wani jinkiri ba wanda kuma dukkanin kasashe makwabtan kasar ta libya sun yi lalimar habin da hakan hakanan kuma ta kara da cewa manufar wannan taro dai a bayyana take ita ce nuna goyon baya na waɗannan kasashe ga ƙoƙarin da libya ke yi daga nan an samu daidaitar lamura a ƙasar ta fuskoki na siyasa tsaro zamantakewa da dai sauransu a nasa bangaren ministan harkokin wajen kasar algeria kasar da dauke nauyin bakuncin taron ya bayyana cewa gudanar da wannan taro da kuma cimma matsaya akan abubuwa abu ne mai matukar muhimmanci ga kasar ta libya wanda kuma ya bayyana cewa hakan babban ci gaba ne wanda kuma a cewar sa hakan zai kara bayar da dama ga dukkanin bangarori na siyasa da kuma al'ummar kasar libya domin ganin lamura sun kyautata a kasar to jama'a masu harika da asha'afa labaran da suna zo muku ne daga hausa radio voh a birnin tehran shugaban kasar iran ibrahim ra'isi ya bayyana cewa kasarsa tana da niyyar karfafa alakar ta da kasashen yankin latin amurka domin tunkarar babakiran amurka akan lamuran kasashe masu 'yancin siyasa raisi ya bayyana hakan ne a wata zantawa da ya ta waye tarho tare da takwaransa na kasar nicaragua daniel ortega inda suka tattauna muhimman batutuwa da suka shafi alaƙa tsakanin ƙasashensu da kuma sauran batutuwa na ƙasa da ƙasa ibrahim raisi ya shaida wa ortega cewa yana daga cikin manufofin siyasar gwamnatinsa karfafa alaƙa da ƙasashen yankin latin amurka da hakan ya haɗa har da ƙasar ta nicaragua domin yin aiki tare wajen ci gaban al'ummominsu su sannan kuma ra'isi ya ce karfafa wannan alaka hakan zai taimaka wajen samar da hanya ta tunkara babakirin siyasar amurka akan kasashe masu 'yancin siyasa waɗanda amurka ke matsalan ba a su saboda sun ki zama 'yan amshin shata da hakan ya haɗa da ita kanta ƙasar ta nicaragua da kuma ƙasashe irin su iran da makamantansu shi ma'ana sa ɓangaren shugaban ƙasar ta nicaragua daniel ortega ya jaddada aniyarsa ta ganin an samu wani babban kawance na kasashe masu 'yancin siyasa domin tunkara babakiran amurka da kuma katsalandan a cikin harkokin kasashe da kuma yin watsi da takunkuman da take kakaba masu saboda rashin bin salanta na siyasa dan majalisar dokokin kasar holland mai tsananin ƙiyayya da addinin musulunci ya sake maimaita kalamansa na batunci akan addinin musulunci tashar aljazira ta bayar da rahoton cewa a cikin wani bayanin sa wanda ya gabatar bayan kai harin filin sauka da tashin jiragen sama na birnin kabul a kasar afghanistan da majalisar dokokin kasar holland mai tsananin ƙiyya da addinin musulunci ya sake nanata irin kalaman sa na batunci akan addinin musulunci da ma musulmi a cikin kalaman nasa ya kirayi gwamnatocin kasashen holland da sauran kasashen turai da su ɗauki matakan da suka dace wajen rufe iyakokinsu domin hana musulmin afghanistan kwararowa a cikin kasashen nasu inda ya kira musulmi da dukkanin mabiya manzon allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi da allah yansa a tsarkaka da kalmar dabbobi ya ce da'ish ta sake bayyana a kasar afghanistan nan gaba kaɗan kuma za ta shigo cikin kasashen turai domin ayyukan ta'addanci inda yake ƙoƙarin nuna aikin ta'addanci da cewa hakan koyarwa ce ta addinin musulunci ƙungiyoyin musulmi da cibiyoyi a ƙasar holland da sauran kasashen turai sun nuna rashin amincewarsu da kalaman na gat wilders tare da bayyana hakan a matsayin abin da yake kara haifar da fitina a tsakanin mutane tun a shekarun baya dai gat wilders ya yi ta yin kalamai na batinci ga manzon allah sira da amincin allah su tabbata a gare shi da alayansa tsarkaka da kuma ƙur'ani mai tsarki tare da tunzura magoya bayansa masu irin ra'ayinsa yin ayyuka na cin zarafi akan addinin musulunci to jama'a masu saurare karshen labaran duniyar kenan. a da Abdullahi Salihu Usman Katsina wanda ya fasara kuma karanta mana labaran duniyar daga nan Radio Hausa VOH. To yanzu kuma za mu ma a taskar mu ta shirye-shirye inda kuma za mu farawa da shirin nan na duniyar mu a yau. Duniyarmu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyarmu a yau. Shirin da kan dubi akan wasu daga cikin mahimman lamura da suke wakana a duniya tare da yin bita akan su da kuma yin fashin baki. A cikin shirin mu na yau da Allah za mu kammala bayanan da muka riga muka fara ne tun a makon da ya gabata dangane da sabbin abubuwa da suke faruwa a yankin gabas ta tsakiya waɗanda suka kawo ga garimin canji da sauyin akalin lamura ta fuskar tsaro da kuma siyasa inda muka yi bayani ta fuskoki daban-daban dangane da batun yunkurin iran na wadata kasar labanan da man fetur da dangoginsa inda za mu kammala bayanin namu da muka fara akan hakan a cikin shirin namu na yau da yardar allah sai a biyo mu sannan a hankali domin jin cikakken shirin. idan masu saurare suna biye da mu a cikin bayanin da muka yi akan yankunan da kasar iran da kuma kungiyar hezbollah suke yi na ganin sun da kasar labanan da man fetur da dangoginsa mun yi kokarin dora bayanin namu ne akan mahanga ta masana a bangaren siyasa da kuma tsaro akan lamura da suka shafi yankin gabas ta tsakiya musamman kamar da yadda yake a mafi yawan lokuta yankin gabas ta tsakiya dai abubuwa da dama da suke faruwa a mafi yawan lokuta wannan yanki ba su rasa nasaba ne da siyasar kasashen ƙetare waɗanda suke da gagarumin tasiri a kan siyasar duniya da kuma siyasar ƙasashe da dama a yankin na gabas ta tsakiya musamman ma dai amurka wadda ta kan saka karan tsada a kan ƙasashe waɗanda suke yin turjiya da ƙin miƙa wuya ga manufofin siyasar ta a yankin tare da ɗaukar dukkanin matakai na ganin cewa ta karya irin waɗannan ƙasashe wanda kuma kasar labanan a halin yanzu tana ɗaya daga cikin kasashen da amurka da kasashen turai suka saka a gaba domin kada tasirin ƙungiyar hezbollah a ƙasar wadda take kawo cikas ga manufofin siyasar amurka da na kasashen turai da ma na isra'ila a cikin kasar da ma wasu daga cikin kasashen yankin gabas ta tsakiya inda ƙungiyar ta hezbollah tana daga cikin bangarori waɗanda suka ta gagarumar rawa a ƙasar syria wajen hana amurka da kasashen turai da ma isra'ila game da wasu daga cikin kasashen larabawa da suke yi wa amurka amshin shata kan bakaken manufofinta a yankin da kuma wargaza kasashe irin su syria baya ga haka kuma kungiyar ta hezbollah ta kasar labanan ita ce babban kashen baya na kungiyoyin falastinawa 'yan gwagwarmaya waɗanda suke kawo cikas ga shirin isra'ila na mamaye falasɗino musamman ma yankin zirin gaza da dai sauran abubuwa da dama waɗanda suka sanya amurka da isra'ila da ƙawayensu gami da 'yan koransu suka ɗauki irin waɗannan matakai na ganin cewa sun takura wa ƙungiyar inda a baya suka rika saka ƙungiyar a cikin jerin sunayen ƙungiyoyi da suke kira na 'yan ta'adda bayan ganin cewa hakan ba zai nasara ba a halin yanzu sun sako ƙasar labanan a gaba da nufin karya tattalin arzikin ƙasar da kuma saka al'ummar ƙasar a cikin matsanancin hali duk da nufin ganin cewa sun tara ma kungiyar ta hezbollah makiya domin ganin bayanta sakamakon irin waɗannan matakan da amurka take ɗauka da ƙasashen turawa a kan ƙasar labanan ƙasar ta shiga cikin wani matsanancin hali na rashin makamashi wanda ya yi mummunan tasiri a ɓangarori daban-daban na rayuwar al'ummar ƙasar akan haka ne ma a jawabin da sayid hassan nasrullah babban sakataren kungiyar hezbollah ya gabatar a ranar goma ga wannan wata na muharram wato ranar ashura ya sanar da cewa kungiyar hezbollah za ta shigo da ɗanyen man fetur da dangoginsa daga ƙasar iran zuwa ƙasar labanan inda ya bayyana cewa ganin irin mawuyacin halin da ƙasar labanan ta shiga da kuma al'ummarta da kuma kasa yin komi daga ɓangarori daban-daban na ƙasar ta labanan daga ci kuwa har da manyan ƙasashe da suke kawance da wasu ɓangarori na siyasa a ƙasar ta labanan wannan ya sa alatilas ƙungiyar hezbollah ta ɗauki mataki na rage kaifin matsala musamman ta rashin makamashi a cikin kasar ta labanan wanda hakan ya sa kungiyar hezbollah ta buƙaci kasar iran da ta turo man fetur da dangoginsa zuwa kasar ta labanan wanda za a yi amfani da shi wajen magance matsaloli daban-daban daga ciki har da samar da wutar lantarki da kuma yin amfani da shi a asibitoci da sauran wurare da ake da matuƙar buƙata musamman ma a ɓangarori na kiwon lafiya kamar da kuma jama'a suke da matukar bukatuwa zuwa ga makamashi domin hidimominsu na yau da kullum a cikin jawabin na sayar hassan nasarullah bangaren da suka fi daukar hankula yi su ne furucin da ya yi na cewa daga lokacin da jirgin ruwan ya kammala daukar man kuma ya gwar gabar ruwan kasar iran daga wannan lokaci wannan katafaren jirgin ruwa yana a matsayin wani bangare ne na kasar labanan saboda haka taba wannan jirgi yana matsayin taba kasar labanan ne baya ga hukuma said hassan nasarallah ya yi gargadi da murya babba ga amurka da kuma isra'ila da cewa a hirɗinsu suka saki suka taɓa wannan jirgi idan kuma suka yi hakan to wannan yana a matsayin jaraba ƙungiyar hezbollah ne dangane da irin matakin da za ta ɗauka wanda kuma hakan ba zai taɓa haifar musu ɗa mai ido ba bayan kuma said hassan nasarallah ya bayyana cewa bayan jirgin ruwa da yake tafe da ɗanyen man fetur da dangoginsa daga ƙasar iran akwai wasu manyan jiragen waɗanda za su biyo bayansa wanda su ma matsayinsu a wajen ƙungiyar hezbollah daidai yake da matsayin katafarin jirgin na farko wanda ya fara kamo hanya tun daga lokacin da sayar hassan nasarullah ya sanar da hakan isra'ila ta fara yin babatu akan cewa a tafau ba za ta taɓa barin hezbollah da kuma iran su shigo da makamashi a cikin ƙasar labanan ba domin kuwa yin hakan yana a matsayin babban haɗari ga amurka da kuma isra'ila to sai da nata bangaren kasar amurka ta yi shiru dangane da wannan batu ba ta ce uffan a kansa ba sannan kuma a ɗaya bangaren ta gargaɗi isra'ila akan cewa kada ta kuskura ta taɓa wannan jirgi na iran wanda ƙungiyar hezbollah ta karɓo mai daga ƙasar ta iran zuwa ƙasar ta labanan a cikinsa inda amurkan ta shaida wa isra'ila cewa idan ta yi gigin taɓa wannan jirgin to da abin da ya biyo bayan hakan to ita ta ja makanta to a nasu bangaren al'ummar kasar labanan sun yi lale marhabin da wannan mataki da kungiyar hezbollah ta dauka duk kuwa da yunkurin da ake ta yi na kokarin ganin cewa an shiga tsakanin kungiyar ta hezbollah da kuma sauran al'umma wanda daukar matakai na kakaba wa kasar labanan takunkumai da yanke duk wani taimako da kasashen yammacin turai suke baiwa kasar ta labana a bangarori daban-daban babbar manufar hakan ita ce matsa lamba akan al'ummar kasar labanan da jefa su a cikin mawuyacin hali da kunci ta yadda za su dora alhakin hakan akan kungiyar hezbollah domin kuwa dukkanin abin da amurka take yi da kuma kasashen yammacin turai suna bayyana cewa matakan matsin lamba da suke dauka akan kasar labanan saboda kungiyar hezbollah ne ba akan al'ummar kasar labanan ba wanda kuma sakamakon hakan baki daya yana karewa ne akan fararen hula na kasar ta labanan malaman ahalus sunna a kasar ta labanan su ne farkon waɗanda suka fara fitar da bayanai na yin godiya ga ƙungiyar hezbollah da kuma kasar iran inda suka bayyana cewa ƙawayen kasar labanan da suka hada da kasashen turai da na larabawa sun kasa taimakon al'ummar kasar ta labanan yayin da kasar iran ita ce ta bugi kirji ta kuma aiko da ɗan yaman fetur da dangoginsa domin fitar da al'ummar labanan daga cikin halin da suka shiga sakamakon rashin man fetur da kuma dangoginsa da ake bukata a ƙasar bayan nan kuma ɓangare daban-daban na mabiya addinin kirista a ƙasar ta labanan sun fitar da bayanai makamantan hakan kamar yadda durus da sauran ɓangarori na al'ummar ƙasar labanan duk sun fitar da bayanai waɗanda suke jinjinawa babban sakataren ƙungiyar hezbollah sai da hassan nasarullah da kuma gwamnatin kasar iran to sai dai ganin irin wannan karbuwa da said hassan nasarullah ya samu da kuma farin jinin da hakan zai iya jawo wa kasar iran a tsakanin al'ummar kasar ta labanan amurka ta yi sauri ta tura ta a kasar labanan zuwa fadar shugaban kasar ta labanan da ke birnin beirut domin tattaunawa tare da shi da kuma sauran bangarori na gwamnatin kasar kan irin taimakon da gwamnatin kasar amurka za ta bayar daga nata bangaranta domin ta farfado da mutuncinta ga al'ummar kasar ta labanan da kuma na yankin gabas ta tsakiya daga cikin abin da jakadiyar amurkan ta shaida wa shugaban kasar labanan michel aun cewa amurka za ta yi amfani da iskar gas na kasar masar za a kai shi kasar jordan da kasar jordan kuma za a shigo da shi ta kasar syria zuwa kasar labanan kamar da kuma ta bayyana cewa za a shigo da wutar lantarki daga kasar jordan ta hanyar kasar syria zuwa cikin kasar ta labanan sannan kuma wasu manyan jiragen ruwa dauke da ɗanyen man fetur da dangoginsa amurka za ta turo zuwa kasar ta labanan domin wadata kasar da makamashi wannan mataki da amurka ta sanar da cewa za ta ɗauka daga bisani ya biyo bayan ganin irin karɓuwar da bayanin said hassan nasarullah ya samu ne daga al'ummar ƙasar ta labanan da kuma ƙoƙarin dishe wannan karɓuwa da bayanin nasa ya samu a tsakanin al'ummar ƙasar a nasu ɓangaren masu sharhi akan harkokin tsaro a isra'ila suna kallon wannan lamarin ta fuskoki daban-daban da su akwai masu ganin cewa ƙungiyar hezbollah sakamakon ɗaukar wannan mataki da ta yi ta zubar da mutuncin amurka da kuma isra'ila sannan kuma masanan na isra'ila suna ganin cewa farcin na sai da hassan nasrullah wanda ya barazana a cikinsa yana nufin cewa a halin yanzu kungiyar hezbollah karfinta ba kawai a kan yankunan kudancin kasar labanan da ke kan iyaka da palestine da isra'ila ta mamaye ba ne a'a a halin yanzu kungiyar hezbollah a shirye take ta gwabza yaƙi da isra'ila da amurka ma a cikin teku sannan kuma martanin da ƙungiyar hezbollah ta mayar na yin ruwan makamai na roka a kan isra'ila a 'yan makonnin da suka gabata bayan harin da isra'ila ta kai a ƙasar labanan da kuma kasa mayar da martani da isra'ila ta yi hakan ya nuna cewa tabbas isra'ila tana shayin ƙungiyar ta hezbollah kasa ta buga komai ya ƙara tabbatar da cewa ƙarfin hezbollah zai ƙara mata karbuwa a labanan da kuma ƙasashen larabawa da ma ƙasashen musulmi ta jama'a masu wari lokacin da muke da shirya da suke dole nan za mu ja lizamin shirin sai a saduwa ta gaba da da Allah za a je mu dauke da wani jigo kafin wani lokacin abin kwa da nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. Shirin duniyar mu a yau kenan to yanzu kuma ga shirin nan na muryoyin ku masu sauraro. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a cikin wani shirin na muryoyin ku masu saurare. shirin radio hausa biyu hashi daga nan tehran da ya saba baku damar zo albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku tuwo a ƙwarya kamar ga tattalin arziki al'adu siyasa tsaro da dai sauransu hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana. assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu radio boa ta hausa da ke jamfurin musulunci ta iran kuna tare da mai magana sanusi ibrahim fanna karamar hukumar dogon dutse dan katsari da ke jamfurin nijar a jihar doso yau radio biyu hausa ina son ku bani dama in tofa albarkacin bakina game da waɗannan jirage da suka taso daga iran jamhuriyar musulunci ta iran wato masu ɗauke da ɗanyen mai da kuma sa zuwa labanan muna taya al'ummar musulmi ga baki ɗaya murna da kuma fatan waɗannan jiragen sun kawo labanan lafiya lau ba wani abin da ya taɓa su wannan nasara ce ta al'ummar musulmi ga baki ɗaya shigowa waɗannan jirage a labanan to nasara nasara ce ta al'ummar musulmi ga baki daya ba ma ta hezbollah da kuma kasar labanan ba daga karshe radio biyu a hausa nake cewa ku huta lafiya mai magana sanusi ibrahim fanna karamar hukumar dogon dutse dan katsar da ke jamhuriyar nijar a jihar assalamu alaikum gidan radio biyu ta hausa mai magana ta siyo ungo tudu da magaran a jamhuriyar nijar a yau ra'ayina ne zan yi amfani da damar da kuka bamu in taya magajin gari na da magaran murna bisa tuka kwanaki ɗari da yi a kan a kan jagoranci na da'irar da magaram a gaskiya kwana ɗari da ya yi mun ga abubuwa masu amfani da suka samu a birnin da magana giba da yadda yana kwashe gadoji da gyara wutace haka na kan hanya da sauran wasu ayyuka da da ba su gagare shi ba kuma muna jinjina mushi muna godiya allah ubangiji ya ƙara kama mushi na gode radio ph hausa daga tasiri unguwar tudu da magaram a jamhuriyar nijar assalamu alaikum sashen hausa radio iran mai albarka suna na lawa alhaji abbali wanda ke zamana a agadasa jamhuriyar nijar ra'ayina a yau akan rashin kyawun hanyoyi na balaguro da waɗanda ke cikin jihar agadas lalle duk wanda ya tashi daga nan agadas ya ce zai je arlit to ya tabbatar da hanya wannan tana buƙatar kulawa idan ka tashi daga nan agadas kuma za ka je tawa nan ma haka zalika gaskiya ya kamata shugabanni su rinka kulawa da waɗannan hanyoyi saboda wannan tare-taren da ake yi to yana daga cikin rashin kyawun hanyoyi yana da kyau a kula a tsaya a duba duk zaben da zai zo duk dan siyasa da zai zo nan a garis wajen yakin neman zaɓe to yana alkawali da zai gyara hanyoyin nan idan Allah ba shi iko sannan kuma har yanzu shuru muke ji ba mu ga wata alama cewa za a gyaran ba kuma hanyoyin sun ɗebi shekaru haka Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa Radio BOH Hausa sunana Sanusi Maɗattai da magaran jamhuriyar Nijar cika kwanaki 100 da shugaban da'irar birnin da magaram Abdulrahim Balarabe mun ji talakawan birnin da na yabo da jinjina da fatan alheri zuwa gare shi hakan kuma baya rasa nasaba da jan namijin kokarin da ya a cikin wannan kwanaki 100 da yayi na yin ayyuka masu tarin yawa a wannan birni na da domin ko mu al'ummar birnin da magaram mu kyau ne ba gano ba mun ga aikin da wannan bawan Allah ya yi kuma da fatan hakan zai kara mishi kwarin gwiwar yin wasu ayyukan da mu mun zauna garin da magaran ba mu zata ba daga ƙarshe muna atuwar Allah ubangiji ya ba mu ikon sauke yaunin da ya rataya a su rediyo ta hiran ku tashi lahiya suna na sanu sama da daga nan jihar da magaran a jamhuriyar Nijar. assalamu alaikum boh iran tv wato muryar jamhuriyar musulunci ta iran mai magana usaini sitar kasuwar kwalliya da magaram a jamhuriyar nijar na shigo shirin ne zan bayyana ra'ayina dangane da A eh, wato ainihin eh, wannan hukunci da aka yankewa ɗalibai masu sata jarrabawa a nan kasar mu nijar gaskiya hakan ya yi daidai E duk mutum abin da ya yi wato in ya taka doka doka ta taka shi da fatan hakan zai zama izina ga su ɗin kuma da wanda suke da ma yin satar jarrabawar a nan gaba ta fatan za ku tashi lafiya Salamu alaikum muryar jamhuriyar musulunci ta Iran sunana Siraj Haruna wanda aka sani da Letoro a da magaram jamhuriyar Nijar. Eh na shigo cikin wani gida domin in yi ra'ayina a yau ko kuma in ce domin in jinjina ma a jami'an mu na Nijar ko kuma sojojin mu na Nijar eh da kokarin da suke yi suna kawo dauki a wannan jihohi namu wanda suke tashe-tashen hankula a halin yanzu. To gaskiya ina jinjina musu kuma alhamdulillah suna aiki iya kokari gaskiya kuma mun jinjina ma shugaban kasa bazu muhammad da ya ba su kayan aiki mun sojojin mu na nijar ko in ce sojojin mu na afirka rashin kayan aiki ne shine yake kwarar su shi yasa amma da zarar za a ba su kayan aiki insha allahu babu wanda ya kai sojojin mu na nijar ko ku sojojin mu na afirka ma eh, aiki gaskiya kawai da mun siyasa ce ake sa mana ana mu wa'insu sojoji na kasashen waje a banza a wai suna kwaran mu suna zaluntar mu to in dai da kayan aiki insha allahu sojojin mu suna aiki tuk kulu sunana Siraji Haruna wanda ka sani da Letoro a damagaram jamhuriyar Nijar. Assalamu alaikum sashen Hausa gidan rediyon POH. Mai magana ni ne naku Hassan Talba George Fortescue. Muna so mu yi amfani da wannan dama mu yi godiya da jinjina ga sanatar mai wakiltar Yobe ta Kudu wato sanata Ibrahim Mohammed Bome a bisa kokarinsa da jajircewarsa na ganin yaran talakawa masu bukata an cusa su a cikin aikin 'yan fawa. na shugaba muhammadu buhari wannan sanata wato ba abin da za mu ce masa sai dai godiya da san barka wato sanata ibrahim da mai ya kokari ya cusa yara mutum biyar a shiyar yobe ta kudu wato zombi kenan muna godiya da san barka da fatan alheri kuma muna masa addu'a da fata na gari sanata Allah taimake shi kuma Allah ba shi nasara kan karagar mulki ko huta lafiya assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa mai magana na agwa mai faci daga nan zandar to zan yi lokaci game da shugabanninmu na Nijar E, to kannan magajin garin Yamai na da'irar garin Yamai ya abin da yake gudanarwa ya yi daidai saboda haka ake so a samu ci gaba na ci gaban ƙasa da ci gaban talakawa da kuma zaman lafiya e babban birnin ya mai kowa ya san yan na su ne da mulki to ina fatan cewa da talakawa za su goya mashi baya game da abin da yake gudanarwa yayi daidai ya gabatar ya hana a yi zanga-zanga a tada hankalin jama'a a ci kayan jama'a a kona kayan jama'a a ci zarafin jama'a da ya hana hakan din ya yi daidai saboda zanga-zanga dai a cikin ƙasa kowa ya san koma baya ce ba ci gaba ba ce ba babu ƙasar da za a ce ta yi suna a fice da yau ta yi kuɗi a harkar zanga-zanga a cikin duniya kaf na kuna agwa mai faci daga nan zandar. Tokar da a shafa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurari da ke zuwa muku daga nan Radio Hausa VOH malami na gaba gare ka. assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa rakatuhu muryar musulunci ta iran suna na shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura ina so ku bani dama Eh, lokaci na dangance da wannan mayar ne da matasa suka ɗauko za su yi zanga-zanga da dakile wannan zanga-zanga hana da shi da makaraba shi gaba ke ma haka ake so a samu wanda aka ba mulkin jama'a ya yi tsakanin da allah kuma ya san dama duk abin da ya yi allah yana kallon shi kuma allah ba shi wannan dama to ya amfani da dama da duka zai taimaka wa al'ummar ƙasa tsakanin shi da Allah kuma muna yaba masa Allah wanda ya kara masa nisan kwana da imani eh, gwamnatin zan gaskiya alhamdulillahi alhamdulillah alhamdulillah tana kamanta gaskiya da rikon amana kuma muna addu'a Allah sa ta ba haka kin ina muku fatan alkhairi radio BOH taron murya musulunci sunana shugaba Iliya Kanti da shayi ga kan daura tare Nigeria ku ta lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu muryar musulunci da mai magana ya haye Ido a nan garin bande kasan magarya jihar da magara to a nan nema dan tsaukacin da zan yi shine babu wani abu da za mu iya cewa sai dai mu ƙara godewa allah akan nasarar da allah ya wa sojojinmu na ƙasar mu ta nijar akan yan ta'adda ubangiji allah ya ɗora su a kansa har kullum su ringa samun nasara a kansu duk wanda yake neman ta da zaune tsaye a mu na musulunci Allah ka dakatar da shi Mun mai shirywa ne Allah shiryar da shi mu burin mu anan shine shugabanni ku ƙara ƙarfafawa sojojinmu gwiwa akan ba su makamai ba don wani abu don su ceci mu su kare jama'ar kasanmu gabaki daya mai magana ya haye sa'idu daga nan kasar bande a ƙarƙashin jagorancin abubakar Assalamu alaikum radio tashar radio mai albarka mai magana a jamhuriyar Nijar Mamman Lawal mai tawa a birnin Agadas jamhuriyar Nijar. To magana da zani ga sojojinmu muna goya masu goyon ba ɗari bisa ɗari bisa hare-haren da yanzu su suka fara kai ma 'yan ta'adda. To in sojojinmu suka fara kai masu hari to sai mu ce mun gode ma Allah kuma mu kama musu da addu'a allah musa kariya da kare shi kuma malamai ko ina suke da almajirai duka zan shiga masallaci ana roƙon allah allah kama ma sojojinmu to mai magana mun mallawal mai dawa to a huta lafiya to marilla da kuma naka ra'ayin nema muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryansu ni hassan barka da na jagorancin ke cewa da ku a kasance lafiya. Tokar da a sha'afa cewa ana tare ne da rediyo Hausa biyu har daga nan birnin Tehran da muke zuwa muku a cikin shirin na safe yanzu kuma ga shirin na tsaftar muhalli. Tsaftar muhalli. Assalamu alaikum jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka da kuma kasancewa da mu a cikin wani sabon shiri na tsaftar muhalli. Shirin rediyo Hausa VOH daga nan Tehran da ke tattauna matutuwan da suka shafi muhallinmu da kuma hanyoyin tsaftace su wanda ke da matukar muhimmanci a al'umma. To a yau dai shirin namu zai mai da hankali ne akan batun guba wato food poisoning da ake samu daga abinci sakamakon bacteria ɗin da ake kira Staphylococcal aureus. Da fatan kuma za a kasance da mu a cikin shirin tare da ni Fatima Mahmud. Toma madalla kamar yadda watakila aka ji a matashiyar shirin yau za mu tattauna ne kan batun staphylococcal food poisoning wanda a gajerance ake kira da staph food poisoning to shi dai wannan wani ciwon ciki ne wanda ake fama da shi sakamakon cin abincin da ya gurɓace da ƙwayar cutar nan ta bacteria ta staphylococcus aureus wato staph bacteria kenan ana samun wannan bacteria ɗin ne a hanci hammata ko kuma fatan mutum kenan sannan kuma ana iya samunta kuma a jikin dabbobi tana haifar da cututtuka irin su ƙuraje pneumonia da infections daban-daban a ciki har da na gurɓacewar jini ita dai wannan staph bacteria din na haifar da gurɓacewar abinci to abinci na gurɓacewa ne sakamakon rashin tsaftar hannu idan bacteria din ta shiga a abinci haka dai za ta yi ta nunkuwa ta kara yawa tana zuba guba a cikin abincin da zai iya sanadiyar illata mutane yawancin abincin da aka riga aka dafa kawai ci ya rage a yi kenan za mu ga sun fi haɗarin samun irin wannan staph bacteria din a ciki kuma wani babban matsalar ma da za mu ga cewa shi ne a ido ba a iya gane cewa wato wannan abincin ya gurɓaci da staph bacteria saboda ba wai ko warinta ne ko kuma launin abincin ne zai canja Masu sauraro kada a sha'afa cewa ana tare ne da shirin tsaftar muhalli da ke zuwa muku daga nan rediyo hausa boh daga nan birnin tehran inda a yau muke mai da hankali akan gurɓacewan abinci sakamakon staphylococcal bacteria da ke haifar da rashin lafiya a jikin ɗan adam to ita dai alamomin cutar alamomin cutar da mutum zai iya nunawa kenan wato idan ya ci abinci da abincin da ya gurbata da wannan bacteria din suna da ɗan dama amma a ciki akwai tashin zuciya amai ciwon ciki mafi yawan mutane kuma suka yi fama da gudawa yawanci alamomin suna bayyana ne kamar misali bayan mintuna talatin zuwa awanni takwas bayan mutum ya ci gurbataccen abinci to akwai kuma hanyoyi da yawa da mutum zai iya kare kanshi ko kuma da al'umman da haka yake ciki misali yawanci mutum yana mu'amala da abinci da mutane da yawa suke ci ko kuma nashi ne ma ya kamata a yawanta wanke hannu kafin a dafa ko a taɓa abinci marasa lafiya ko kuma mara lafiyan da ke fama da amai da gudawa bai kamata ya dafa abincin da sauran mutane za su ci ba ba haka ba idan aka rashin sa'a zai iya sawa abincin wannan kwayan cuta yana da matukar mahimmanci cewa a saka safan hannu idan akwai ciwo a jikin hannu yayin da za a yi girki kenan kuma ya kamata a tsaftace wurin girki yawanci cututtukan da muke faɗa a baya da kuma wannan shi ma tsaftar wurin da ake dafa abinci yana da matukar tasiri ya kamata kuma a yi ƙoƙarin hana cakuɗuwar dafaffen abinci wanda wanda ba a riga an girka ba kenan a rinka ajiye abinci a wuri mai sanyi da ya kai akalla 40 degrees celsius wani matsalan za mu ga shine wani lokacin akan samu staff da suke jurewa zafi to saboda haka idan an koda an dumama abinci kafin a ci to za a ga cewa wannan zafin baya ma iya kashe su to babban abu shine da ya kamata a yi shine tun farko a kare abincin daga gurɓacewa to yanzu dai a madadin ma'aikatan rediyo hausa boh daga nan tehran ni fatima mahmud da na shirya na gabatar da shirin

Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na Afirka a yau. shirin da ke nazari ko tattaunawa da masana kan wani batu da dau hankali a nahiyar mu ta Afirka. To shirin a yau zai mai da hankali ne kan wani sabon rahoto da kungiyar kare hakkin dan adam ta ƙasa da ƙasa Amnesty International ta fitar inda ta nuna damuwa akan yadda makamai yaƙi kirar ƙasashen Turai ke fadawa hannun gungun kungiyoyin da ke kirari da sunan jihadi da ma mayakan sa kai a yankin Sahel. da fatan za a kasance a tare da mu a cikin shirin tare da ni hassan barka Tumarilla a wani rahoto da ta fitar kungiyar kare hakkin ɗan adam ta ƙasa da ƙasa amnesty international ta bayyana cewa gungun ƙungiyoyin da suka hada da rassan kungiyoyin is a yammacin afirka da kuma alka'ida da ma wasu ƙungiyoyin sa kai na amfani da makaman yaƙi ƙirar ƙasashen turai musamman sabiya sannan kuma kungiyar ta gano yadda gungun ƙungiyoyin ke safarar makamai to domin tattauna wannan batun shirin ya gayyato muna da menjo yahaya shinku mai ritaya masanin harkokin tsaro a tarayyar najeriya inda da farko na fara da jin ta bakinsa game da wannan rahoton na amnesty international to wannan rahoto ne wanda ko ta baba babu makamai ne da ake shigowa da su mana daga kasashen turai musamman ka ai a afirka babu da samu da irin wuraren da ke kera irin waɗannan makaman da har za su isa a yada su a wasu kasashe dole ne daga turai suke fitowa kuma ko da makamai ne ake samo su daga wani baitul malin da wata gwamnatin kasa ta mallaka to dole ne daga kasashen turai ne a cikin wa'annan makamai misali duba da irin abin da ya faru a libya inda sakamakon Nigel ko za a kalli wannan gazawa ta gwamnatocin kasashen yankin akan abin da ya shafi sanya ido kan safarar makamai rahoton na amnesty dai ya zayyano kasashen da suka hada da faransa slovakia da kuma jamhuriyar czech a sahun gaba wajen safarar makamai a yankin sahel inda ta bukaci kasashen yankin da ma waɗanda ake baiwa makaman da su sanya ido sosai wajen yadda ake amfani da makaman shimanjo wannan kiran zai wani tasiri kuwa duba da yadda safarar makaman ke kara ta'azara a yankin banjo sau tarin yawa ire-iren waɗannan gungun ƙungiyoyin idan sun kai har-haren su kan sojoji sukan kwasar makamai menene hadarin da ke tattare da a ce waɗannan gungun ƙungiyoyin na amfani da irin makaman da sojojin gwamnatocin yankin ke amfani da su kamar ta yaya kasashen wannan yankin za su yaƙi irin wannan safara ta makamai da ke fadawa hannun gungun kungiyoyi irin su is a yammacin afirka da ma alka'ida a yankin maghreb dole ne sun haɗa kai da kasashen turawa musamman abin da ya shafi su da suke sarrafa makaman kuma suke cinikanya su don samun kuɗaɗen su don su biya bukatun su na ɗaya kenan na biyu kuma su shugabannin kasashen afirka dole ne su haɗa kansu su zama kasa ɗaya yankin kulalla ba ya kasance suna a warware ba don musamman a lokacin da amerika ta jagoranci a kawo kasar libya hari ba wani shugaban kasar da ya yi tunanin irin matsalar da zai auka irin yanzu da ake gani ta dauka kawai in jifa ta wuce kanka ta faɗa kan kowa ne to ya ci kasar mu'amar gaddafi amma ɓarɓashin yakin da shi da irin tasirin shi ta hanyar da bai kamata ba yake daidaita nasu kasashen wannan ya nuna kenan rashin haɗin kan da ya ba da dama tun farko ba su kalubalanci kai wannan hari a ɗaya daga cikin kasashen su ba shi ma zai iya shafan su to ki amfani da irin wannan dama tun yanzu su jawo hankalin waɗannan kasashe na duniya ko da ta ƙarƙashin majalisar ɗinkin duniya ne cewa irin yadda ake kai wa kasashen su farmaki yana kawo musu gida wanda kasa za a kai farmaki amma ya shafi sauran wannan kenan na biyu kuma ya kasance duk irin makaman da wata kasa za ta siya a cikin a san ina za a ce a san yaushe za a kai su a san waɗanda iri ne ko ba kuma ba za a ce an san asirin wannan kasa ba dan an san suna kare kanta ne amma a sarrafa makamai a fitar da su daga wata kasa ba a san inda za a je da su ba wanda da yawa irin adadin makaman da za a ce an kama a waɗansu wuraren shige da fice na kasa irin Najeriya misali za ga abin mamaki ya ce kasar da wayannan kaya suka fito hukumomin su ba su san da wayannan kaya ba. Eh, to manjo a wani batun kuma an samu wasu gungun kungiyoyin da ke ikirari da sunan jihadi a nan yankin yammacin afirka da suka yaba da abin da ya faru a kasar afghanistan inda kungiyar taliban ta kwace mulki ya kuma sana ake kallon wannan batu. to dama kafin fitowar amerika a wannan yanayi kasar rasha ta faɗa tun asali cewa inda har muka je wannan yanki muka yi tsayawa mu muka gaza yin wani abu ake ganin kamar ba mu iya ba amerika take cewa ta iya to ga fili nan ga mai doki to daga karshe abin da kuma ya faru kenan kasar rasha ba ta karya ba abin da yan afghanistan suka iya na wannan yanki nasu ba kowace rundunar soja ta duniya ba ne za ta iya maganin su ko da ko tsawon wani irin lokaci ne kuma murnar da sauran kungiyoyin jihadin suke ya nuna cewa sun fi gamsuwa kawai da irin mulkin wannan kungiya ta a ta alƙa'ida ta 'yan taliban waɗanda su ne dama suka horar da irin sojojin da ake faɗan da su har ya kasance sojojin da su waɗannan manyan ƙasashe na amurka da turai suke ganin za su yi wani abu kuma ba za su yi a kansu ba. to ko wannan abu da ya faru a afghanistan zai iya zama barazana ga kasashen yankin yammacin afirka inda ke akwai irin waɗannan ƙungiyoyin. zai iya zama haka ne saboda mafi yawan irin wannan ƙungiyoyin ana alakanta su da zumuncin da suke yi da irin ƙungiyoyin taliban kusan irin akida ɗaya ce take wanzar da su kuma a kan da suke fita waɗansu ma da dama ana cewa sun da tsoron su ne da domin saboda haka karban wannan kasa ta afghanistan yana nuna cewa kamar irin wayannan yan kungiya sun samu wata kasa ta su da za su yi da ita a matsayin cewa su ma yanzu a faɗin duniya suna da kasar da za su yi ko da cewa kasa irin ta ce ko irin muradin da suke da a sauran yankunan duniya musamman nan afirka. Manjo Yahya Shinko mai ritaya kenan wani masanin harkokin tsaro a tarayyar Najeriya. To da kuma wannan ne muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komi ya sake haɗa mu. Amma dai kafin nan godiya dai ta musamman ga Manjo Yahya Shinko mai ritaya masana harkokin tsaro a tarayyar najeriya da aka ji mu da shi a cikin wannan shirin game da lokacinsa da ya sadaukar mana muka tattauna da shi a cikin wannan shirin a nan kuma ni hassan barka da na gabatar da shirin da ma sauran abokan aiki a nan radio hausa voh nake cewa da ku a kasance lafiya. To da kuma wannan ne muka kawo ƙarshen jirin shirin namu kafin mai sallama ga wasu daga cikin labaran da aka riga aka je. Majiyan ƙungiyar Taliban sun sanar da sunayen ministoci waɗanda za su rike muhimman ma'aikatu guda uku a cikin gwamnatin da za a kafa a ƙasar Afghanistan. Kamfanin dillancin labaran Novosti ya nakalto daga wasu manyan jagororin kungiyar ta Taliban cewa an ayyana Mullah Abdulgani Baradar a matsayin ministan harkokin waje. sai kuma malla yakub ahund a matsayin ministan tsaro sannan kuma an ayyana khalifa hakani a matsayin ministan harkokin cikin gida rahoton ya ce majoyin sun tabbatar da cewa an kammala tattaunawa akan sauran mukamai na ministoci da kuma yadda za a kafa gwamnati kuma za a sanar da hakan nan ba da jimawa ba kafin wani lokacin dai wani kusa a kungiyar ta taliban ya tabbatar wa kamfanin dillancin labaran na cewa a ranar uku ga wannan wata na satumba ne za a sanar da kafa sabuwar gwamnati a kasar ta afghanistan har yanzu dai babu wata ƙasa ta duniya a hukumance wadda ta fito ta sanar da amincewarta da mulkin taliban a ƙasar afghanistan amma ƙasashe da dama suna ci gaba da gudanar da tuntuɓa a tsakaninsu da ƙungiyar ta taliban akan abubuwa da dama da suka shafi alaƙar su da ƙasar ta afghanistan ƙasashe irin su rasha china iran pakistan da dai sauransu suna ci gaba da gudanar da ma'amalolinsu na diplomasiya a kasar ba tare da wani tsaiko ba ministar harkokin wajen kasar libya ta bayyana zaman taron kasashe makwabtan kasar ta libya wanda aka gudanar jiya a kasar algeria da cewa ya yi nasara tasha rasha today ta bayar da rahoton cewa najla mankush ministar harkokin wajen kasar libya ta shaida cewa dukkanin mahalarta taron bakin ya zo daya akan wajibcin dawo da aikin haɗin gwiwa a tsakanin dukkanin ƙasashe masu makwabtaka da ƙasar libya domin tabbatar da tsaro akan iyakokin ƙasashen nasu to ina ga kuma da wani nema muka kawo ƙarshen gaba ɗayan shirin namu na wannan lokaci sai kuma can da rana idan an sake lalbomu yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan rediyo hausa biyu musamman shi abdullahi salu usman katsina da ya tattaro ya fasara kuma karanta mana labaran duniyar a nan rediyo hausa biyu ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance cikin koshin lafiya